أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السور أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zagayo da mu wannan wata mai albarka wata ramadan watan alkur'ani watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa kuma ake baje kolin tafsirai na alkur'ani a cikin wannan watan a kowace shekara bana ma ubangiji ta'ala ya zagayo da mu ramadana domin mu fassara abin da ya sauƙaƙa na ayoyin alkur'ani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya tsora mu akan daidai a bisa dukkan abin da za mu faɗa ya kare mu daga sharri shaitan Eh, kasancewa an yi ruwa kuma yau ne ran farko za mu buɗe majalisin ne ba tafsiri za mu fara ba za mu yi bayani a takaice akan wasu daga cikin darajojin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda yake ɓanta da su suna ake ce musu khasa'is wanda malamai da yawa sun yi littafi a kansu khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam ko dalailun nubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu darajoji wanda babu wani annabi da ya taka wa'annan darajojin hakanan al'ummarsa suna da darajojin da babu wata al'umma da ta taka wannan daraja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shugaban halitta ko kuma sayyidu waladi adam wato shugaban 'yan adam gaba ɗaya to sai zama da al'ummarsa kuma su ne mafifita akan sauran al'ummatai lamma da allahu da'ina li da'watihi bi akramin rusuli kunna akramal umami da manzala sallama ya samu daraja shine mafi darajan manzanni mu kuma sai muka zama ne mafi darajan al'umma daga cikin al'ummatan annabawa ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajansa ya keɓance shi da wasu darajojin da babu annabin da ya siffantu da waɗannan darajojin haka nan ya keɓance al'ummarsa da wasu darajojin da babu wata al'umma da take da irinsu su su ne abin da za mu faɗa wasu daga cikinsu daga cikin darajojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da su shine akwai ɗaukan alkawari da ubangiji ta'ala ya yi da annabawa cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna raye da su yi imani da shi kuma da su taimaka masa abdullahi bin abbas da saidina ali suka ce babu wani annabi da ubangiji ta'ala ya aiko daga cikin annabawa face ya ɗau alkawari da shi cewa in ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi imani da shi kuma zai taimaki manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai umarci al'ummansa da su yi imani da shi matukar sun riski zamanin nasa wannan kuma ubangiji ta'ala ya yi nuni zuwa ga wannan a inda yake cewa wa iz akaza Allahu mithaqan nabiyyin wa iz akhadha Allahu mithaqan وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنظرنه ولتنصرنه ubangiji ta'ala ya ce ya ɗauki alkawari a wurin annabawa duk da darajar da ya ba su ta annabta da kuma littattafin da ya sauke musu amma ya ɗauki alkawari da su cewa idan manzo mai gaskanta abin da ke tare da su ya zo za su yi imani da shi kuma za su taimake shi wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa da wani littafi wasu takardu da ya samu daga wurin ahlul kitabi sai maza Allah sallallahu alaihi ya fushi ya karbi ya yace ya mai wa abin sai na Umar fada don me yasa zai nemo wani littafin banda alkur'ani daga wajen yahudu ko nasara yace wallazi nafsi biyadihi wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi da annabi Musa yana raye yanzu ba abin da zai sai dai ya bi ni kawai ba zai bi attauran tasa ba ba zai bi wani littafi daban ba ni zai bi saboda haka alqur'ani ya shafe dukkan littattafan da suka sauka daga sama gaba ya shafe su ya shafe aiki da su sai dai tarihin da ke ciki da kissoshi da kuma tauhidi su kuma sun dace da da alqur'ani